kasafi ah, za a tara wa talakawa ah, gajiya a cikin kasafin kuɗin a cikin kasafin kuɗi za a janye tallafin ilimi eh, gwamnati ta faɗa a ah, lalle babban aiki ne misali gwamnati ta faɗa ta ce za ta bawa tana so ta bawa bangaren ilimi jami'o'i autonomy eh, su ci gashin kansu to me yake ne gwamnati ta hannun hannunta kuma sannan kafin a zo ga wannan gabar gwamnati ta ce bangaren ilimin za ta bashi kaso goma cikin ɗari yanzu ya kare da kaso nawa yanzu bangaren ilimin ya tashi da kaso bakwai da digo eh. tara an masa gibi a irin yadda ake tafiya ba ba shi eh. ilimi shine kashin bayan ci kowace irin al'umma kware da gaske a duniya zance ake na ba ma fa kawai jami'a ba eh. harka ce ake magana ta ta yadda za a inganta bangaren kimiyya da fasaha idan babu ilimi yaya waɗannan bangarori za su tafi a ah, ai abin ba ma zai tafi ba sai kuma lafiya ya eh, kwarai da gaske bangaren lafiya an ware masa ya kamata ya samu kaso goma ya tashi da kaso tara kaso hudu da dugu tara eh. kenan ka ce yanzu mun dauda shin mu eh. mu yi tanadin kuɗin asibiti eh ka yanzu ma ai a ciki kike ko ke kin fita ne daga ciki ai ai ba ai tunda mu tattauna tunda an ce renewed mm. hope ko eh, sabon fata eh sabon fata kaga da ai sai muka toto shikenan sabon fata gwamnati talakawan kasa sai suka ce wannan gwamnati mai sabon fata ce eh za mu samu sauki a asibiti in mun je ko ba ko mun rijista za a ba mu magani mm, kyauta to kuma yanzu abin da yake tafi a cikin kasafin shine kaso 4.9 eh tafiyar ta ba wadda za ta yi ba ce kuma ni yanzu mu koma fannin ba fa zancen bangaren noma ba eh naji mu koma fannin ilimi tuku to mun koma ya sai da muka koma fannin ilimi mm. wannan yau ya gaskata struggle da fafutukar da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa suka ji tsoro daya daga cikin abin da yasa sa aka yi dako aka ja suka ja irin wannan rana ake gudu daga ranar da gwamnati ta ce jami'o'i su cin magashin kansu mm. daga ranar da aka ce gwamnati ta tsame hannu wajen ba da tallafin da take ba fannin ilimi da mm, jami'o'i mm. to karatu fa sai dan wani dawa ne saboda duk jami'ar da aka ce ta ci gashin kanta duk hanyar da za ta bi ta tattara kudaden da za ta samu wajen gudanar da harkokin academics academic activities ta harkokin koyo harkokin ilimi to gaskiyar magana tafiyar jaci saboda in kika duga kika duba a yanzu ma ya ake ana janye subsidin nan na fannin ilimi gwamnati ta ce ba ruwanta kowace jami'a ta tsaya zauna da gindinta a shi na autonomy wannan wannan duk somin taɓa ne na tasirin cire tallafin man fetur a kwarai da gaske yana da alaka da shi a duk inda aka ce cire tallafi kowane irin tallafi ne duk ne sai dai illa iyaka cire tallafin idan aka cire tallafin a bangaren man fetur mm. na farko dai shi cire tallafin man fetur ai yanzu impact ɗin da ake ci irin raɗaɗin da ake ci duk wani ɗan najeriya idan kika tambaye shi ka ce me yafi damun ka a duniya ka ta najeriya ka abinda zai baka amsa shine zai ce maganan mai saboda man nan yana da abin da ake kira bandwagon effect yana da wata illa da ko'ina wata tasiri eh, tasiri na komai da komai ya shafa komai da komai ya shafa wala Allah wani zai ce ai ni dama tun da ba abun hawa ne da ni ba ko dan keken nan yar kwama ba ni da dan sahuna an na eh, bada dari aka kai ni to eh, in kudin ya tashi ba eh, in kudin ya tashi to shine abun gudun kuma ya tashi eh kuma ya tashi to saboda haka idan aka tsaya aka duba matsalolin cire subsidy kowane iri ne inda aka ce an cire tallafi to wannan fannin zai ji jiki yau da zaran an ce gwamnati ta daina ba da kwabanta a wajen gudanar da ilimi na jami'o'i aiki je ilimin nan sai ya kasance ba dan kowa zai yi shi ba kuma ni abin da nake gani inda da farko duk lokacin da za a zo a gudanar da kasafin kuɗi da irin waɗannan manufofin da yake ciki da ana jingina da tanade-tanaden demokradiyya da take ba al'umma dama a tsari mai tafiya ideal situation da ya kamata mm, mm. to kamata ya duk irin wannan tsare-tsaren da yake a manyan kasashe da suka yi shura da suka jingina da sunan demokradiyya ba su taɓa bullo da tsare-tsare da manufofinsu ba ba tare da sun tuntuɓi su ba amma misali wanne aka tuntuɓe ki eh, ko aka tuntuɓe ni ko aka tuntuɓe ban ma san ana yi ba kuno a wani gidan eh biki ma san ana yi to ka san yadda aka dama shi eh kuma shi ba wai irin za ka ji tafashe ba to ai shi ne ba za ka ji juya ruwan zafin ba in an dama tsamiyar baji za ka yi ta <laughs> eh? na'am ina jinki misali babash zai iya yiwuwa a ce wannan duk zancen turanci ne mm. amma idan aka zo zahirin magana zahirin magana wurin mm. aiwatarwa mm. 'yan najeriya su ga sauyi a ga ayyuka sosai-sosai shi kyakkyawan fatan a zahiri a ga tasirinsa tun da yanzu aka fara tafiyar to ai maganin tasirin inda yake da shakkun baka da tabbas in za a ga tasirin shine dama batun magana aiwatarwa batun abin da kullum yake ci mana tuwa kwarya implementation eh, ko implementation sannan kuma ɗimbin basussukan da ke tattare da kasafin kudin shine babbar matsala akwai naira triliyan takwas hmm. da biliyan ashirin da biyar wanda su ne za a yi fitar ko kuma aka kasafta cewar za a samo su na servicing debt mm. wajen ah, biyan basu suka wajen wajen tafiyar a ba biyan basu suka mm. tafiyar da basu suka mm, ko tafiyar da basu suka ko tunda ai din aka ce eh kwarai da gaske service ne kamar yadda zaka yi wa mota eh, service na tafiyar da su mm, basu suka ne eh, a tantada su su kai eh, shekarun biya a shekarun biya na moratorium din da ake dora a tantada su kan a kai ga shekarun biyan kuɗin ko to za a ji sauki za a samu sa'ida kai ai gaskiyar magana DJ ni abubuwa na kaina sun daure saboda matakan da ake bi da yadda ake biyo abu in dai tuntuɓa ba ta amfani ba wajen jin ra'ayin al'umma da mai al'umma suke kallo da tsarin da in an yi ga irin abubuwan da zai haifar musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ni nake gani ana yin kitso da kwarkwata illa iyaka dama abubuwa ne irin wannan kasafin kuɗin nan an yi shi bara an yi shi wacce kullum yin shi ake duk hmm. shekarar duniya yi ake kuma duk wanda ake yi din nan babu inda za a nemi input ɗin shawarwarin mutane al'umma tunda ba gwamnatin dictatorship ake na kama karya ba gwamnati ce ake irin wadda ya kamata tana da abin da ake kira listening ears kunnen da za a saurari al'umma da zauna aka kafin a kasafin kuɗi da fullo da waɗannan manufofin aka ce al'umma ko muke mulkanta ku ba mu shawarwari irin shawarwarin da ku kuke ganin ga ta yadda ya kamata a tafiyar da abin hannu da ya baya ɗaukar jinka na gindin mahukunta waɗanda su ya kamata su fito su ba da shawara in sun ga irin waɗannan matsalolin ko sun hango za su faru wala Allah saboda irin fada da duniyar da suke ganin kada ku kuce musu mutum yana ganin gaskiyar ba wai bai san ta bane ba amma ba zai iya fitowa karare ya faɗe ta ba yana ɗaya daga cikin abin da muka ba gwamnatin nan shawara kan cewa ta mu'amala da ƙwararrun masanan da za su gaya mata abin da ya kamata su gaya mata ba abin da ya kamata ta so ta ji kin sa akwai shawarar da zaka faɗa wa gwamnati abin da take so ta ci mm. ba abin da ya kamata ta ci ba in ka ce komai aka bullo da shi daidai ne mr president yes eh. i you on the right the right track eh, ai kana kokari da eh. kaga irin yadda al'umma suke helin ɗinka suna maka ai gabar da yamma kudu da arewa da sakuri ka da gefe kamar ruwan zafi kamar ruwan zafi to amma misali ba ba shi mm. wasu suna ganin cewar dole a yi wa wannan gwamnati uzuri ɗaukar irin waɗannan mataki dole ne sai an tafi sannu a hankali eh. kafin a kai ga cin magaci to amma kuma idan aka kalli bukatar a bar gwamnatin ta tafi daki-daki eh. har ta kai ga cin magacinta daya eh. da kuma bukatar da 'yan ƙasa suke da shi na kishirwa tsabar kishirwar son samun fatan samun sa'ida a cikin lamuransu mm. yaya za a tafi da waɗannan guda biyun a lokaci guda ɗaya ne zai danna ɗaya ko kuma da akwai yiwuwar akwai hasken da ake ganin cewar zai yi ɗin su tafi tare wato ni na fi ganin ɗaya ne zai danna ɗaya to wanne ne zai danna ɗaya dalili kuwa hanyoyin da sun zama lalle ilalla mm. in ta tafiya ake domin amfanuwa al'umma yau dan najeriya duk wanda kika tambaye shi da yaro da babba da mai shi da mara shi magana su guda ɗaya ce wani irin manufofi da tsari za a fito wanda zai sassauta mana halin rayuwar da muke ciki shi dan adam fa shi idan wuya ta kai rimin nitsewarka har iya wuyanka to baka iya hango komai in ba wuyar ba duk wani abu da za a ɗauka na matakin ka gaya al'ummar ƙasa su hangi akwai kyakkyawan fata su fara gani a ƙasa abubuwan nan da ake ciki na yanayin tsadar rayuwa ya canja rayuwar ta zo didi da gwiwar ɗan ƙasa yadda zai iya kallanta ta ƙasa ba yadda za ta kere zatin halittar ta ba har ta kai tsawon da ba zai iya ganin abin ba in ya daga kan shi sama saboda haka duk wani abu da za a faɗa duk wani gyara da za a yi duk wani kasafin kuɗi da za a yi duk wani kyakkyawan fata da za a saka a cikin zuciyar mutane idan ba rayuwarsu ba ce ta canja ta dawo level matsayin da mutum zai iya tafiyar da ita ba tare da ya koka ba ba wani turanci da zaka zo kai masa ko na arithmetic na lissafin ka da zaka yi da zai fahimce ka a cikin wannan kasafin hmm. a gurguje kamun mu ajiye wannan batun hmm. wasu suna ganin babu wani lamirin fata a cikin wannan fatan hmm. na sabuwar gwamnati ganin cewar shi kansa recurrent expenditure wato ayyukan tafiyar da ya ake ce na yau da kullum na yau da kullum mm. ayyukan yau da kudin kudaden da aka ware musu mm. sun girmi kudin da aka ware wa ayyukan raya kasa mm. su waɗannan current expenditure su ne fa suka haɗar da kudaden da masu riƙe da masdafin iko kudaden tafiyar da ofis kudaden da waye da waye to me yasa ba za a rage ita wannan recurrent expenditure din ba kudaden gudanarwar eh, a rage su mm. watakila a dan kakkara su a wa'ancan gurare waɗanda suke da bukatu na musamman bangaren noma bangaren ilimi bangaren lafiya da kuma bangaren ta ai wannan yana ɗaya daga cikin kukan da ake da yawa mu kullum mun gina a kasa duba yiwuwar yadda za a rage tsada tafiyar da gwamnati kuma in za a rage tsada tafiyar da gwamnati duk wannan guraren da kike faɗa sai an taɓa kowane sana za a iya to a taɓa mana to amma ni ban san me karkata tunanin masu tunanin ba da ba za a iya duba wannan ba ai saboda duk ƙasar da take so ta fita daga irin cikin wannan matsin da take ciki dole ne sai ta dubi recurrent projections ɗinta waɗannan abubuwan da ake kallo na yau da kullum da sunan tafiyar da gwamnati in aka ce an ɗore an rike status ko ɗin yadda ake tafiyar da abu mm. to gaskiyar magana kullum tana nan ne ba za ta sake zane ba babban matsala ce wannan shi wannan matsewar kamar ina so mai sauraro ya dan fahimta ka mm. shi wannan matsewar kamar kana so ka ce a ofishin shugaban kasa da na mataimakinsa mm. kamar wannan ina unguwar gabas mm. wannan iya ta kusurwa to a ce shi kenan tun da gudun bar eh. da kuɗi ake yi eh. nan a batar can a batar eh. me zai hana mataimakin shugaban kasa a wani gini a gefen na shugaban kasa komo nan dan ka kusance shi ka a rage batar da kuɗi a can inda kake a hada manaja da mataimakin manaja to kuma sun kisa to ai abin da yake sa kan mai daure kenan wai shin wace irin manufa ce ake fitowa da ita ne kuma me ake so a cimma burin in ba a ɗora ƙwarya a gurbin ta ba dije ba abin da ya kamata a yi ba a lokacin da ya kamata a yi ta yaushe za a yi wannan ne zai saka mu a cikin kullum muna hasashen abin da zai faru a gaba mu ma an tambaye mu menene ba za mu iya faɗar hakikanin abin da zai faru ba Nisha 93.1 zangon FM masu sauraro kuke tare da mu kai tsaye ta cikin shirin mu tattauna. Kuma kuna iya bibiyar mu kai tsaye a dandalin mu na Facebook Arewa Radio 93.1 a zangon FM a Facebook din. sannan ku tanadi tambayoyin ku nan gaba kaɗan insha Allah za mu buɗe mu na waya da kuma sakonni da za ku iya aikowa rubutacciya dandalin mu na WhatsApp line sifili sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar inda za mu karanto saƙonnin naku idan allah ya so ya yadda daga zancen kasafi bari mu tafi ƙetare